Nehemiya Sura shida Ci gaba da hamayya ga sake yin gini Sa'ad da magana ta zo kunnen Sambalat da Tobiya da Geshem mutumin Arab da kuma sauran abokan gabanmu, cewa na sake gina katangar har babu sauran tsaguwa da ta ragu, ko da yake har zuwa lokacin ban sa ƙofofi a ƙyamare ba, Sambalat da Geshem suka aika mini wannan saƙo cewa, Ka zo, mu sadu a wani ƙauye a filin Ono, amma makirci ne suke yi don su cuce ni, saboda haka sai na aika musu da wannan amsa na ce, Ina cikin babban aiki, ba zan kuwa iya gangarawa ba, don me zan bar aikin ya tsaya don in gangara zuwa wurinku? Suka yi ta aiko mini da wannan saƙo har sau huɗu, ni kuwa na yi ta ba su amsa irin ta da, sai sau na biyar Sambalat ya aiki mataimakinsa gare ni da irin saƙon guda, kuma a hannunsa akwai wasiƙar da ba a yimke ba, wadda aka rubuta cewa, An ba da labari cikin al'ummai, kuma Geshem ya ce gaskiya ne, cewa kai da Yahudawa kun shirya tawaye, saboda haka kuke sake ginin katangar, ban da haka ma, bisa ga waɗannan rahotanni, kana shirin zaman sarkinsu, har ma ka naɗa annabawa su yi wannan shela game da kai a Urushalima, su ce, Akwai sarki a Yahuda, to, wannan rahoto zai koma wurin sarki, saboda haka ka zo mu tattauna wannan batu. Sai na aika masa wannan amsa, na ce, Babu wani abu haka da yake faruwa, ka dai ƙaga wannan daga tunaninka ne, suka dai yi ƙoƙari su tsoratar da mu. suna cewa, Hannuwansu za su rasa ƙarfin yin aiki, ba kuwa za su ƙare aikin ba, amma na yi addu'a na ce, Yanzu, ya Allah, ka ƙarfafa hannuwana. Wata rana na tafi gidan Shemahiya, ɗan Delahiya, ɗan Mahetabel, wanda aka hana fita a gidansa, ya ce mini, Mu sadu gobe a gidan Allah, a cikin haikali, mu kuma kulle ƙofofin haikali gama mutane suna zuwa su kashe ka, tabbatacce za su zo da dare su kashe ka, amma na ce, Ya kamata mutum kamar ni ya gudu, ko ko ya kamata wani kamar ni ya shiga cikin haikali don ya ceci ransa? Ba zan tafi ba, na gane cewa Allah bai aike shi ba, ya yi annabci a kaina domin Tobiya da Sambalat sun yi hayarsa ne, an yi hayarsa don ya sa in ji tsoro in yi zunubi ta yin haka, sa'an nan za su ba ni mugun suna su wofinta ni, Ya na, ka tuna da Tobiya da Sambalat saboda abin da suka yi, ka kuma tuna da annabiya na Wadiya da sauran annabawa waɗanda suke ƙoƙari su tsorata ni. Gamawar katanga Cikin kwana hamsin da biyu aka gama gina katangar, a ranar ashirin da biyar ga watan Ilul, sa'ad da dukan abokan gabanmu suka ji haka, dukan al'umman da suke kewaye da mu suka ji tsoro, suka rasa ƙarfin halinsu, domin sun gane cewa wannan aiki an yi shi da taimakon Allahnmu ne. A waɗannan kwanaki, manyan garin Yahuda suka yi ta aika wasiƙu masu yawa zuwa ga Tobiya, shi kuma ya yi ta aika musu da amsoshi. gama mutane da yawa a cikin Yahuda sun rantse wa Tobiya za su goyi bayansa, domin ya auri ’yar Shekaniya ɗan Ara, ɗansa kuma, wato, yahohanan ya auri ’yar Meshalam ɗan Barekiya. ban da haka ma, mutanen sun yi ta bani labarin ayyuka masu kyau da Tobiya ya yi, sa'an nan kuma suna faɗa masa duk abin da na faɗa, Tobiya kuwa ya aika wasiƙu don yă tsorata ni.